Gwamnan jihar plato Simon Lalon ya umarci jami'an tsaro da su kamo 'yan bindiga da suka hallaka mutane goma sha ɗaya a ƙauyen mai katako a ƙaramar hukumar Bokos. A wata sanarwa ta bakin daraktan watsa labarai da hulɗa da jama'a a ofishin gwamnan jihar Makut Simon Macham, Lalon ya nuna damuwarsa kan yawaitan hare-hare da lalata gonaki, dabbobi da sauran ƙadarori a yankin ƙaramar hukumar ta Bakos. Sanarwar ta ce gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon 'yan ta'adda suna kisan mutane ba gaira ba dalili ba, don haka ta umarci jami'an tsaro da su gaggauta bankaɗo maharan. Kansila mai wakiltar Butura Isaac Juson ya ce tun ranar Litinin ne aka yi aron gama da 'yan bindigar wanda daga bisani suka hallaka mutane goma sha ɗaya. ranar da dare mutane suna zuwa daga kasuwa tsakanin mai katako daga Hilltop sai aka yi aron gama da wayansu yan bindiga Allah ya taimaka an wasi ashe bindiga ta sami wani dan bijilanti ya mutu ana shirin a yi wannan jana'izan sai ga jiya da dare dan bindiga suka shiga mai katako misalin karfe goma tsoron da dare ka shiga kone kone kai ga mancan suna ta harbi harbi sun kori mutane daga gari aka kone gidaje guda uku a dayan dakin mata da yara a wani ɗaki tsofaffi da yara da mata kusan mutum goma sha ɗaya kowa ya bar garin duka da mai katako da top da mai akwarin duk yanzu ba mata ba yara Shi ma mai unguwan Kuba, Mabas ba. ya ce suna buƙatar a turo musu jami'an tsaro. Gaskiya ana cikin mawuyacin yanayi, na neman gwamnati da taimaka mana da rinfosin jami'an tsaro saboda a tasirta irin wannan hare-haren da ake kai da dare. A gefe guda kuwa Alhaji Hassan Monyaldi mataimakin shugaban kwamitin da ke sasanta tsakanin makiyaya da manoma da sarkin Butura ya kafa ya ce ya sami labarin kisan wasu Fulani biyu don haka suke faɗakar da al'umma a zauna lafiya. Akwai wani ne wanda na ji ya ɗauki gweni zai kai makaranta amma an kashe shi. Yawwa da waɗansu kamar mutane guda uku akwai wanda aka ɗan raunata su hmm. wanda aka kai asibiti. su hmm. biyu amma ɗaya ya rasa ransa. To da yake kana sasanta tsakanin makiyaya da manoma, me kuke yi don ganin cewa an samu zaman lafiya wannan yanki naku? To mu dai a matsayin shugabanci muna kokarin zama yadda za a magance wannan damuwin da ake samu. Ni abun da nake kira duka ɓangarori biyu ba abun da ya fi zaman lafiya a rayuwar ɗan adam. Sabili da haka kuma a bar yada jita-jita. idan irin wayannan abubuwa sun faru a ma jami'an tsaro su yi bincike su magance eh, abubuwan da suka samu abinda bisa doka. Tuni dai kwamandan rundunar tsaro ta Special Task Force Manjo Janar Ibrahim Ali ya kai ziyarar gani da ido a yankin, inda ya yaba wa dakarun da ke samar da tsaro a yankin kan kokarinsa na takaita yaduwar tashin hankalin. Kwamandan ya kuma umarci dakarun da su kamo maharan don su fuskanci hukunci, ya kuma buƙaci jama'ar yankin da su kauce wa ɗaukan doka a hannunsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.